Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda wasan El Clasico ya gudana da kuma hukuncin da CAF ta yi kan dambar wadda ke tsakanin Najeriya da Libya. Kwallon kafa wasan matasa. Kwallon kafa wasan matasa. Ba faɗa bane ba. Wasan Mulkar kai riko gaba. Ba don ai ake ba. A ƙarshen mako ne dai kwamitin ladabtowa na hukumar ƙwallon kafa Africa CAF ya zartar da hukuncin cewa Najeriya ta yi nasara da ci uku da ne ba kan Libya duk da cewa ba wai an ɓarje gumi ne a fili ba. Hakanan kuma hukumar ta CAF ta ce dole ne Libya ta biya tarar dala dubu hamsin kan wancan laifi da aka same ta da shi wanda ita hukumar ke ganin ta hakan ne kawai za ta magance irin faruwar haka a nan gaba. Wannan hukunci ne ya biyo bayan korafin da tawaga Super Eagles ta Najeriya ta shiga gaban hukumar ta CAF kan yadda ta zargi hukumomin Libya da yin watsi da su a lokacin da suka je kasar don buga wasa na biyu na neman gurbin shiga gasar lashe kofin africa AFCON na shekara mai zuwa da za a yi a Morocco. Patrick Pascal shine babban jami'in gudanarwar tawagar Super Eagles ya bayyana shirin duniyar wasanni yadda suka ji da wannan hukunci na CAF. A da farko muna godiya ga Allah kuma mun gode wa su shugabanni na caf da na ladabtarwa da aka ba su yancin su je su yi bincike a wannan abin da ya faru a da nigeria mu kenan a kasar libya abu ne wanda yake in kana ciki dole ka yi farin ciki ko kana ma waje dole ka yi farin ciki saboda nigeria kasar ka ce a kuma abu ne wanda bai taba faruwa a duniyar wasa ba wanda yake za a bar mutane a kyallace su a wuri a rike su awa goma sha bakwai babu abinci babu ruwa babu komai ba network ba komai so wannan abin da yake su shugabanni na caf da suka ba da kwamiti suka yi abu ne wanda yake zai fitar ma da kaf din cikin kunya wanda yake idan da ba ɗauki mataki mai kyau ba a duniyan kwallo dariya za a yi ta yi wa nahiyar afirka da na ganin cewa ba mu ma san me muke yi ba kuma idan aka bari wa'yansu sai sun yi abin da ya fi wannan amma da wannan matakin nasara ce mai kyau ita wa kwallon kafa ma ba wai wa najeriya ba wa kwallon kafa sabida nan gaba babu wani ƙasa da zai so ya yi irin wannan saboda ya ga hukuncin da aka yi yanda aka yi musu tara da kuma abin da ya biyo baya. Shugaban hukumar kwallon kafa Afirka Patrice Musampe ya ce hukumar za ta ƙara tsaurara dokokin kula da tawagar baƙi da aka amshi bakuncinsu don ba su kariyar da ta kamata. Bayan wancan hukunci, hukumar ƙwallon ƙafar Libya ta ɗauko lauyan nan ɗan ƙasar Tunusia Ali Abbas don ɗaukaka ƙara kan hukuncin na CAF domin a cewarta ba a yi mata adalci ba. A yanzu dai hukuncin ɗaukaka ƙaran zai tasiri matuƙa ga wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin nahiyar Afirka Afcon na shekara mai zuwa. Duk da cewa a wannan hukunci da CAF ta yi a yanzu, tawagar Najeriya ta haɗa maki goma a rukunin da da take jagoranta, inda ta baiwa jamhuriyar Benin da ke biye mata a mataki na biyu tazarar maki hudu. Rwanda da take a mataki na uku akwai tazarar maki biyar tsakaninsu sai kuma ita Libya da take da maki ɗaya rak a wannan rukuni take zaune a mataki na hudu. kalla suna zuga har na bangaren ka ga kuma yan uwan karawar ka sun yi shiri iri shirin ka. Neman nasara ake dai kowa na ta jeka jeka Alkalai suna ta kai kawo. to yanzu kuma bari mu yi wasan El Clasico da aka fafata a ranar Asabar ɗin da ta gabata inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta yi tattaki filin wasa na Santiago Bernabeu ta zazzagawa Real Madrid kuma ƙwallaye har hudu a rana. Oh, gaban walidai Rafinha ya cika lissahi. 'Yan wasa ukun gaban Barcelona ne da suka jefa mata kwallayen inda Robert Lewandowski ya jefa kwallaye biyu. Sai Lamil Yamal ya kammala haɗa murhu wato ƙwallo ta uku kenan yayin da shi kuma Rafinha ya ɗora tukunya ma'ana ƙwallo ta hudu da ya jefa. ya gama da tarihin Madrid a yau. Me kuma ya rage koya magoya bayan barcelona suka ji da wannan nasara ni dai suna na comrade aminu sa'idu alhassan wanda aka fi sani da sajiyo basket magoyin kungiyar kwallon kafa ta barcelona babban sunan da aka fi sanin mu da shi a jiya zuwa yau su ne sasa bulka wata kan sasa offside kenan muna wa allah godiya da wannan nasara da muka samu ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta real madari da ci hudu ba ko daya kuma da layuwar suli wannan nasara tamu ta samu ne a bisa abubuwa kamar guda biyu zuwa uku na farko shine management dinmu wata kantar da kan shugaban president laporta kenan wanda mutum ne gaskiya mai experience ya zo ya gyara dimension na team din saboda crisis da aka shiga banda wannan kuma akwai sabon kociya da muka yi wata kan hansi flick gaskiya mutum ne da ya zo ya sa wa 'yan wasan wani irin zil na cewa za su iya yaro dan karami sai a ce masa zai iya kuma sai ga ya iya sai kuma su 'yan wasan da suka ɗauki abin da mahimmanci suke da wannan honga din ta winning gaskiya Allah wa rasuli wannan abin ya taimake mu wajen nasarori da muke samu a nan kusa wanda kuma muke sa rai wannan nasara ce wadda za ta dore kuma akwai sako da muke so mu tura magoya bayan kwallon kafa na duniya musamman na kungiyar kwallon kafa ta Real Madari akwai kofi da za mu sake haduwa da su saudi arabia wanda ake kira da saudi cup to tabbas wannan kofi muna sa rai a wannan millennium duk dan madar ya kalli sanda muka ci shi daya muka ci shi biyu muka ci shi uku muka ci shi hudu muka ci shi biyar har shida a santiago to muna sa rai wannan karan a saudi arabia za mu ci bal bakwai da daya ko bal bakwai da biyu ko bakwai ba ko daya to sai dai alhaji nasiru hamada kakakin kungiyar magoya bayan real madrid cewa ya sun ɗauki wannan rashin nasara a matsayin ƙaddara. amma gaskiyar wa magana ta dan Allah wasan jiya ƙaddara ce babba ta faru a kanmu babu abin da ya ke ƙona min rai idan na tuno irin tarihin da za mu kafa wanda a jiya da ko can da muka da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona to da la shakka za mu aje tarihin da babu wanda ya taɓa aje shi a wato a ƙasar spanish so amma mu ma allah godiya duk da dai wasa ne muka yi da kannan kuma haka ake so dama babba ya zama babba mu mun ci girma mun ban masu wato yarintar sun ce mu suna ta murna ya dajiya mun samu nasara a kansu to da la shakka na san za su shiga cikin ƙona da bacin rai to amma mu mun ci girma a matsayin mu na manya wanda in kai duba da 'yan wasan Barcelona babu wani dan wasa da zaka daga ka ce yana da daraja ta fan miliyan hamsin babu wani dan wasa da za a ce sun so shi ya kai fan miliyan hamsin duk yara ne kuma mun rena su in ba reni ba a ce a mintuna goma sha biyar zuwa ashirin su rika jefa mana kwallaye har guda uku ko hudu so wannan bai bata man rai ba abin da ya fi bata man rai shine yanda muka karya ombitin wannan ombitin da muka bata shine ya fi bata man rai amma a gasar la liga Allah na tuba yu barcelona in sun isa su dauki gasar la ligar ai gashi nan ga mu gasu za ku gani za kuma ku ce na faɗa a matsayina na kakaki na magoya bayan Madrid dukkanin wani magoyan bayan Madrid ina son ya kwantar da hankalinsa kuma abin da kuka yi magoya bayan mu yi daidai kun nuna lalle kwallo fara ce da faka idan yau muka ci gobe za a iya cin idan muka yi can da ras gobe za mu iya yin rashin nasara so don haka ban damu ba kuma magoya bayan mu ba su damu ba sun nuna da'a sun nuna kamala sun nuna wayewa babu magoyin baya da yake wayayye a harkar kwallon kafa irin magoya bayan Madrid tunda da wasu ne da tuni ba wannan labarin ake ba an ci mu wasa a gidanmu mu da magoya bayanmu da dukkanin kowa da kowa a gaban filin wasa na Santiago Bernabeu fili mai tarihi aka ci mu wasa muka ɗauki kaddara kowa ya ga mai ɗaya daga cikin official na kungiyar kwallo ta Barcelona ya zo ya nuna rashin kunya da rashin tarbiyya a gurin mai horowar mu wato Carlo Ancelotti to amma ba mu damu ba muka watsa masu aniyar su kwallo an riga an yi wannan nasara dai ta baiwa Barcelona damar ci gaba da jagorantar teburin gasar La Liga inda a yanzu akwai tazaran maki shida tsakaninta da Real Madrid da take a mataki ne. Zai wurna da bude baki, ga mabiyanka na ta shauki. si ta zuga ka kai mayaki yan kuta ce ka kai ta huci Yaya eh, ba ci kai ta zaki ka zuba gidan madaci ban ga abin da ya raba ma wasa ne Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago, ta misali ke cewa mu huta lafiya.